acp tsayuwar tsayuwarsa ya gyara tare da faɗin wannan hargagin da kake yi da kuma yanayin fuskar ka ta nuna ya tabbatar mana da cewa kai ne ka aikata laifin da muke zargin ka da shi Modibo zufa na keto masa ya ce washin acp wani irin shari kuke ƙoƙarin kulaƙa min ne wa kashe da har kuke zargina da aikata ta'addanci irin wannan jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu wanda muke karanto muku littafi mai suna ƙwarya ta bi ƙwarya littafin shahararriyar marubuciya wato binta umar abbali ni ne mai karanto muku saminu suleiman wanda ake kira da saminu algaita idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake baku labarin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 ƙwarya ta bi ƙwarya kashi na hamsin da tara sannan kuma ina so na jaddada muku cewa duk wani mataki da hukuma za ta ɗauka a kan modibo to bana baƙin ciki da faruwar hakan matuƙar bincike ya tabbatar mana da cewa modibo yana da laifi kuma yana da hannu a cikin faruwar wannan al'amari to ina maraba da farin ciki da dukkanin umarnin da mai martaba zai yanke a kansa mai martaba sarki ya dafa kafaɗarsa cikin taushin murya ya ce masa ina so ka kwantar da hankalinka a kan wannan abu in sha Allahu hukuncin da za mu ɗauka a kan Modibo zai zamo izina ga masu mugun hali irin nashi Modibo na zaune a ofishinsa sakatarensa ya shiga shaida masa cewa yana da baƙi kai tsaye Modibo ya ce ya shigo da su Koda Modibo ya tozali da ACP da kuma sauran jami'an 'yan sanda sai ya tsorata amma da yake ƙwaro ne sai ya dake ya nuna san bai ji alamun wani tsoro ba ya nuna musu guri tare da faɗin su zauna acp ya girgiza masa kai tare da faɗin ba zama ne ya kawo mu ba mun zo ne mu tafi da kai cike da mamaki yake kallon acp sannan ya yi wani murmushi na gadara tare da faɗin ku tafi da ni akan wani dalili za ku tafi da ni acp mai na aikata acp ya murtuke fuska tare da faɗin modibo ka aikata munanan laifuka ka aikata munanan ayyuka ciki kuwa har da yunkurin kisan kai modibo gabansa na bugawa ya ce acp wannan wace irin banzara magana ce mikewa ya tsaye cikin hayaniya ya ce ku fitar min daga ofis acp tsayuwarsa ya gyara tare da faɗin wannan hargagin da kake yi da kuma yanayin yadda ka ta nuna ya tabbatar mana da cewa kai ne ka aikata laifin da muke zargin ka da shi. Modibo zufa na keto masa ya ce washin ACP wani irin shari kuke ƙoƙarin kulaƙa min ne. Wane kashe da har kuke zargina da aikata ta'addanci irin wannan. ACP ya kalle shi sosai ya ce ka yunƙurin kashe baiwar gidanku wato sumayya. Saboda kawai ta ƙi karɓar umarninka. modubo zabirai yana nuna ACP da yatsa baki na rawa ya ce ACP ka kiyaye harshenka. Ina mai umartarka da ka daina jifana da waɗannan munanan kalaman. Cikin sauri ACP ya kalli wanda yake tsaye a kusa da shi cikin bada umarni. Ya ce masa ka ɗaure masa hannu mu tafi da shi station. Idan ya ji mazga zai yi mana bayani dalla-dalla yadda gaskiya za ta bayyana. Cikin sauri waɗannan jami'an tsaro suka yi kan Modibo. madubo ya dinga zara idanu yana kirma, yana tunani a cikin zuciyarsa, yana ɗan sarauta yau shi za a ɗaurewa hannu tun kafin ya yi wani yunƙuri ya ga sun riƙe masa hannaye. Madubo ya dinga yunƙurin ƙwacewa suka riƙe shi katamau suka ɗaura masa ankwa a hannunsa. SCP ya ƙara ƙaraso gurin da Madubo yake ya cire hular da take sanye a kansa ya aje a bisa tebur. Boturan rigarsa ya ɓalle ya ce masu ku fita da shi a haka. Maudu ya dinga turjewa yana faɗin ACP ni zaka ciwa mutunci a gurin aiki na? ACP ya ce kaga Modibo ni ba ni da wata sauran magana da kai mu je station sauran bayani duk yana can. Maudu ya ce ba inda zani wallahi ya faɗa yana turjewa. ACP ya kwaɗa masa wani bahagon mari nan da nan hancinsa ya fashe jini ya suma ɗiga a gurin. acp cikin harzuka yake magana ya ce modibo ba na son gardama mu je station kawai modibo ya dinga kallon acp yana mamakin marin da ya kwada masa idanuwansa suka ruki ɗaya suka yi jajir cikin tsawa acp yake magana ya ce modibo za ka wuce mu tafi ko ba za ka wuce ba har sai na cire belat dina cikin tsabar tsantsar tashin hankali da takaici modibo ya soma tafiya jami'an tsaron suka rike masa kafaɗinsa A hankali suka fito daga ofis ɗin. Jama'ar da ke zaune a reception ɗin suka mimmiƙe tsaye cikin tashin hankali suna kallon su. Har suka fita daga gurin, waɗansu daga cikinsu suka bi su har inda motar take. Har sai da motar 'yan sandan ta fita daga cikin ma'aikatar sannan suka dawo suka zauna suna mamakin abin da ya faru. ACP yana zuwa station yasa aka kulle dubu a sel. Ofis ɗinsa ya shiga ya zauna a kan kujera yana godewa Allah maɗaukakin sarki. Hakika samun nasarar damƙe Maudubu babbar nasara ce a tattare da su. Wayarsa ya ɗauka cikin natsuwa ya nemi nambar magajin sarki. Ya shaida masa abin da yake faruwa ya kuma tabbatar masa da cewa hakika yanzu Modibo na hannunmu. A nasa ɓangaren ajiyar zuciya ya sauke ya godewa Allah maɗaukakin sarki, kafin daga bisani ya shaidawa ACP ɗin cewa to gani nan zuwa yanzu sallama suka yi ya kashe wayar a hankali ya dubi mahaifiyar tasa ya ce mata mama ne zan je station domin ina buƙatar na ji komai daga bakinsa mama fulani ta ce masa ok babu damuwa allah ya tsare yunkurin miƙewa sannan ya kalle ni tare da faɗin idan kin ci abincin rana ki sha magani kin ji ko kai na ɗaga masa cikin sauri ya fice daga falon ajiyar zuciya na sauke ina kallon ƙasan gurin gaba ɗaya hankalina yana kan iyayena so kawai nake da buƙatar gani sumayya kina buƙatar hutu. saboda haka bari na kirawo jakadiya ta yi miki jagora zuwa ɗaki ki kwanta ki huta ki samu natsuwa jan abin da ta ce yasa na ji kamar na faɗa mata abin da yake damuna shiru na yi ina jin nauyin faɗa mata abin da yake damuna wayarta ta ɗauka ta kira jakadiya ta shigo da sauri ta zo ta gurfana a gabanta ta ce jakadiya ku je da samayya wancan ɗakin da ke kusa da gurin cin abinci ki gyara shi sosai idan da akwai abin da ake bukata a ɗakin to sai ki yi min magana jakadiya ta amsa to ranke daɗe ta kalle ni cikin ƙauna da kulawa ta ce samayya tashi ku je ki yi wanka ki gasa jikinki kafin ki kwanta ki huta yunkurawa na yi domin na tashi na ce ranke daɗe godiya nake allah ya ƙara girma Murmushi kawai ta yi min ta ci gaba da kallona har muka shiga ɗakin. Komai jakadiya ta nuna min yadda zan yi amfani da shi. A toilet ɗin ta fita ta bar ni ina wanka cikin sanyin jiki. Har yanzu fargabar abin da zai faru nan gaba nake yi. Yanda na ga mahaifiyar Modibo tana kuka, wannan ne abin da ya sanya jiki na ya sanyi. Hakika al'amarin ya matukar sanya min mutuwar jiki tare da fargaba. to ko da na fito daga gurin wanka samun kan gadon na yi da kayan sawa sababbi ɗinke a cikin leda a tamfofi da lesuka masu kyau da tsada su ne a cikin wannan leda kallo ɗaya da na yi musu yasa na tabbatar da cewa babu wanda ya taɓa amfani da su hannuna ne kai kan wata leda na saurin zazzagewa sai na ga waɗansu breziya a ciki na tsira musu idanu ina mamakin ganin kayan Nasarawa kayan idanu sosai ina kallon su tare da mamakin al'amarin. Jikina na shirya tsab na sauke ledar kayan ƙasa. Juyawa ne ina kallon makekin gadon da ya ji shimfiɗa ta alfarma. Ko a mafarki ban taɓa tunanin zan kwanta a kan irin wannan gado ba. Hannuna na sanya ina shafa lallausar shimfiɗar da take kan gadon. Lallausan zanin gadon da yake haɗe da bargo. Gashi ya ji wasu fulawoyi masu ban sha'awa Limshe idanuna na yi a hankali na kwanta a kan gadon, rigingine na yi na limshe idanuna ina tunanin rayuwa. A ɓangaren magajin sarki kuwa yana fita mota ya shiga, direba ya ja shi kai tsaye station suka nufa. Amma kafin su ƙarasa station ɗin sai da ya kira Shatima a waya. Ya ce masa idan har ba shi da aiki to ya same shi a bamfai babbar hedikwatar 'yan sanda. Cike da mamaki Shatima yake tambayarsa domin jin abin da ya faɗa. Ya ce masa ina da fatan lafiya. Ajiyar zuciya magajin sarki ya sauke ya ce kai dai kawai ka zo idan har ba ka da aiki. Shatima ce oke ni da aiki da yawa a ofis. Gani nan sha Allahu zan zo. Magajin sarki ya ce oke sai ka zo. Sallama suka yi da juna ya kashe wayarsa ya ci gaba da kallon hanya. scp da magajin sarki suna zaune a ofis suna tattauna maganar shatima ya iso kai tsaye scp ya ce a buɗe masa kofa ya shigo cikin natsuwa ya shiga ya same su a zaune kafin ya zauna sai da ya mika masa hannu suka gaisa tukunna yanami kujera ya zauna yana kallon su acp waya ya ɗauka ya bada umarni a shigo da modibbo magajin sarki ya kalli shatima cikin alhini da damuwa ya ce shatima Ka jima kana kawo min ƙorafi a kan Modibbo, amma ina gwale ka. Ashe kana da gaskiya kawai dai kana bari ne don a zauna lafiya. Shatima yau dai Allah buwayi gagara misali. Ya tona asirin Modibbo. Yau kowa ya gane cewa Modibbo shine yake aikata munanan ayyuka a cikin masarautarmu. Shatima hularsa ya cire ya sanya hankici ya goge gumin da yake saman goshinsa. ya ce ni dama na san komin daren daɗewa sai Allah ya tona masa asiri Dukannin maganganun da nake zuwa ina gaya maka akan Modibo gaskiya ne ba wai ina faɗa maka bane don na haɗa ku ba wai ina zuwa na gaya maka maganganun bane don na haɗa ka da shi a'a ina faɗa maka ne don kawai ka kiyaye da shi sai dai kuma duk lokacin da zan shaida maka cewa kada ka yarda da Modibo ta kowace siga kai kuma baka ɗaukan maganar da mahimmanci kuma baka yarda da magana ta Wani lokaci idan har zan yi maka maganar sa kakan gwasale ni. Mafi yawan lokuta raina yakan ɓaci, amma kawai ina daurewa ne. Don haka a yanzu babu abin da zan ce sai dai na ce alhamdulillahi. Na gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya ganar da kai gaskiya. Shi kuma Modibo na ji daɗi sosai da Allah ya tuni asirinsa. acp ku yi bincike sosai a kansa na tabbatar da cewa modibo ya san komai game da mace-macen da suke faruwa a cikin masarauta acp ya ce kada ka damu shatima za mu yi bincike sosai akan wannan al'amari dukkaninsu kofa suka tsirawa ido jami'an tsaro ne guda biyu suka shigo da shi hannunsa ɗaure da ankwa shigowarsa ofishin yana ganin su a zaune ya ji wani iri a tattare da shi boye razanarsa ya yi ya tsaya hannu ɗaure da ankwa To bari mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu. Mu kuma miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi. Waɗanda suka yi mana kwamen a farko-farko tun daga na ɗaya har zuwa na biyar. Shashidat Abubakar Abubakar ke da kwamen na farko a cikin littafin ƙwarya tabi ƙwarya kashi na hamsin da takwas. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Fatima Habib ke da kwamen na biyu a cikin littafin ƙwarya ta bi ƙwarya kashi na hamsin da takwas muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Jamila Abdullahi ke da kwamen na uku a cikin littafin ƙwarya ta bi ƙwarya kashi na hamsin da takwas muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Sadiya ke da kwamen na hudu a cikin littafin ƙwarya ta bi ƙwarya kashi na hamsin da takwas muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Aisha Badaru ke da kwamen na biyar a cikin littafin ƙwarya tabi ƙwarya kashi na hamsin da takwas. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Muna miƙa godiya ga waɗanda suka yi mana kwamen tun daga na shida har zuwa ƙarshen kwamen, da ma waɗanda ba su sami damar yin kwamen ɗin ba da wanda suka yi mana lakin da masu sharing. Muna fatan za ku ci gaba da kasancewa da wannan tashar tamu mai suna Algaita Media TV. Muna kuma ƙara tallata muku sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Nobel. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu.